To ina son gabatar da kanka masu sauraron mu. Sunana Aminu Waziri Tambuwal kakakin Majalisar Wakilai ta Tarayyar Najeriya. To Madala, me aka zo a nan Amurka? Mun zo ziyara aiki tare da 'yan uwana 'yan majalisa da kuma in gabatar da wasu kasidu a jami'ar John Hopkins da kuma eh, cibiyar nazarin eh, dangantakar kasashen waje ta Amurka. to uh, kasidu a kan da mai uh, na farko akan batsalolin uh, shugabanci a cikin kasashe waɗanda suke masu tasowa musamman waɗanda ke demokuraɗiyya masu tasowa da kuma wannan kuma na shi ne a madadalar cibiyar hulɗa ta kasashen waje ta amurka a jami'ar john hopkins kuma mun magana ne kan matsaloli na security a cikin matsalolin tsaro a najeriya da kuma kasashen afirka ta yamma to da ka ce shugabanci ina najeriya take nan tun da kana ɗaya daga cikin shugabannin najeriya eh magana ta shugabanci jagoranci na gari wanda ke kawo ma ƙasashe zaman lafiya da ci gaba ba shugabanci wanda eh, shugabanni idan an zaɓe su za su zama wani abu daban ko kuma su zama kamar wani dodon bango ga al'umma ba ah, to namu shugabancin najeriya ya za ka bayyana shi shi wani iri ne a bayanin da gabatar na gabatar da shi akan cewa najeriya kamar kusan mahimmancin kasashe waɗanda ke tasowa tana da nata matsaloli na shugabanci musamman yanayin da muka samu kanmu a kan cewa wasu daga cikin shugabanni idan an zaɓe su sukan manta da ainihin talakawa waɗanda suka zaɓe su da kuma menene dalili ko kuma abin da suka gabatar ma talakawa na cewa shine dalilin da suke son talakawa su zaɓe su a kan shi. Shugabannin Najeriya sun manta da talakawan Najeriya ne koya? Na ce da yawa daga cikin shugabanni. Najeriya na cikin irin waɗannan shugabannin? A shugabanci da ake magana ba ana magana kawai shugaba mutum ɗaya. A ba wai na mutum ɗaya ba eh, shugabancin ƙasar gaba ɗaya. Na ce da yawa akan samu. Najeriya na cikin waɗannan ƙasashen. Najeriya tana cikin ƙasashe masu tasowa ne eh to idan haka ita ma tana da matsalar tana cikin tana cikin kasashe masu irin wannan matsalolin definitely to tana cikin su to bari mu koma kan Najeriya din kanta kai mutumin PDP ne mhm. sai gashi PDP ta rabu gida biyu mhm. me za ka ce akan wannan wannan abin ya dalilin da ya sa ta darbu gida biyu ya sani na abin da ya kawo wannan kace na ce kuma har da samun jam'iyyar pdp ta rabu gida biyu a yanzu a najeriya shine rashin kyakkyawan shugabanci rashin zannawa a saurari mutane a yi a buɗe tsari na jam'iyya a ba jama'a dama kowa ya tafo ya gabatar da ƙorafe-ƙorafensa in yana da su a saurare shi a ɗauki mataki don a kyautu da jam'iyya a gai da za a iya tabbatar da cewa kowa an tafi tare da shi. Wato kamar yadda bayanan da kai yanzu bisa ga kasida da ka bayar ma wato Najeriya tana cikin kasashen da shugabancinta bai kai kawo ba. Ban ce bai kai ya kawo ba. A fannin demokradiyya. Amma, shugabancin yana yana da matsaloli waɗanda ya kamata a duba don a gyara a tabbatar da cewa an samu shugabanci mai ingantacce ga al'umma. To yanzu PDP ta rabu gida biyu, akwai ta ba manga tukur akwai ta kawo, kai na kake. Wannan tambaya ce wadda take da da da da da da da da da da da nauyi a gare ni saboda ni abinda ta nauyi a gare ni shine ni shugaban majalisa ne misali yanzu. Eh to. A cikin shugabancin da ke nan majalisa kuma PDP a majalisa ta kasu kashi biyu. ta kasu kashi biyu. Kuma kowanne daga cikin bangaren nan yana kallo na a matsayin shugabansa. To kai a Alhaji Aminu Waziri Tambuwal kakakin majalisar wakilan Najeriya kai ina ka tsaya. Ni na tsaya a cikin shugabanni waɗanda ke kira ga a taho a tsagaita wannan wuta a ga yadda za a yi a dawo a zauna a daidaita a tafi tare. ba ka tare da gwamna ba mako kenan koya wannan kuma magana ce ta gida ta daban a ya ta zama magana ta gida ta daban tsakaninka da wa mako na ga maka dace maka zama na tare da wa mako eh daban yake da matsayin da nake maka magana a kai a yanzu kamin tambaya akan wani a lokacin da gwamnati jam'iyyar pdp ta ce ta salami gwamnatin bako eh. ai kai ma ina tabbatar ka ji jawabi na da ne a sokoto kan kurar da aka yi masa me ka faɗa na faɗa cewa ba daidai aka yi ba kuma na faɗa cewa wa muku shine shugaban shugaban mu a sokoto kuma mu muna bayan shi abinda akwai ba daidai yake ba kuma gwamnati ya kamata ta jam'iyya ya kamata ta canja wannan abin in ba haka ba za ta sami cewa mu mutanen jihar sokoto ba mutane da ita to amma yanzu ai ya fita yanzu ya ce shi yana sabon jam'iyyar to kai ma kana tare da shi ko baka tare da shi a'a ba wannan tambaya zaka yi ba na gaya maka na ce maka ni ina bisa ga matsayi na kakakin majalisar tarayya a halin da ake ciki yanzu a wanda ake ciki yanzu yes idan tafiya ta nisa to in lokaci ya sai mu magana lokaci bai ba in lokaci ya sai mu magana yanzu lokaci ba na wannan magana in lokaci ya sai mu wannan magana sai a magana to shikenan a bar a bar wannan maganar a PDP ta rabu gida biyu ka ce kai kuma shugaba ne kana tsakan tsakani kai batun shugabanci eh mhm. yau a ce kana shugaban Najeriya me za ka yi da za ka warware irin wannan matsalolin shugabancin kasar abu na farko in da shugaba ya kamata ya shine idan mai sauraro idan kana sauraron al'umma kana sauraron kokayen su kana sauraron matsalolin da suka ciki kuma ana kokarin yin magani da gyara akan su babu shakka wannan abin da kila ba zai kai haka ba so abu na farko da ni ne a matsayin shugaba wanda zan yi shine zan saurari kowanne daga cikin waɗannan ɓangare-ɓangare ɗin sun zo da matsalolinsu mu tabbatar cewa kowane daga cikinsu an mishi adalci idan kana shugaba kuma ka tabbatar kana yin adalci za ka iska cewa magoya baya ko kuma yan jam'iyya ko kuma mutanen da ka tare da su abokan tafiyarka hmm. za su tabbatar da cewa kai adali ne in sun tabbatar kai adali ne za su cigaba da baka haɗin kai da goyon baya kuma za su yarda da hukuncin ka in lokaci yayi akan kowane irin al'amari to yanzu dai ba adalci ba ban ji ba nace yanzu ba adalci ba tukuna an ce maka magana shine tun farko a saurari mutane tukuna ba a saurare su ba in an saurare su aka za sanar da a san matsalar sannan kuma za a dannawa a gyara eh, eh, menene tambayar ta ce rashin saurara ne ya kawo wannan matsalar yana daga ciki yana daga ciki hmm. to madalla tambaya ta ta, ta karshe ana rede rede da zaka tsaya takarar neman shugaban kasa akwai abin zaka ci wannan kwanan baya a Kano hmm. na yama kafafen watsa labarai bayani musamman da aka tambaye ni akan wannan matsala cewa al'amari dukkan shi na Allah ne kuma rayuwarmu tun daga farkon azaliya akwai da Allah ya tsara mu kowa a halin yanzu ni shugaba ne a majalisar tarayyar Najeriya ni kakakin majalisar tarayyar Najeriya ne ina nan ina iyaka kokari na ga wannan aikin idan lokaci yayi da za a fito a yi wannan magana ta shugabancin Najeriya ko neman shugabancin Najeriya zan yi shawara da mutane kuma a lokacin za a san matsayata. To